Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ba ka san mata suna shan wahala ba sai ka je koki gidan Hajiya Mariya. Sannan za ka tausaya wa kanka ka tausaya wa al'ummar ka san suna raba biredi don ana raba ɗaiɗai yanzu mutum ɗaya za a iya raba su su biyu wani namijin ma da nan ido gara Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda koma bayan tattalin arziki da tsadar rayuwa ke tasiri tsakanin iyali a Najeriya. Yau ma muna tare da bakin namu Dr. Abdulsalam Kani na Jami'ar Sa'adatu Rimi da ke Kano da magidanci Malam Abdulra'uf Musa Salisu sai kuma Urgida Hajiya Hadida Suleiman. Dr. Abdulsalam ya bayyana sassalan koma bayan da ake samu a tattaunawar da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. tun kan wannan gwamnatin ta zo mun ta faɗa wa gwamnatocin baya cewa ku yi taka tsantsan basussukan nan da ƙasar take ci mun sha faɗa a mahanga ta ilimi bashi ba shi ne mai matsala ba kai da ka ciyo bashin yadda za ka sarrafa shi tafi kowa bashi tafi kowa ci gaba jihar Legas ta fi kowa bashi ta fi kowace jiha ci gaba a Najeriya inda matsalar take shin bashin an ci shi bisa ƙa'ida shin bashin kun ciyo mana bashin da zai iya biyan kansa amma ka ci bashi ka biya albashi ka ci bashi ka sewa 'yan majalisu motoci ka ci bashi kuma a kalli fuskokin 'yan ƙasarka ba walwala ba jin daɗi ba abubuwa masu kama da ka to duk sanda bashi ba a ci shi bisa ƙa'ida ba to ka sani a kowane wata kuɗin da ya kamata ka tallafa wa baba ka tallafa wa hajiya ko ka ɗauke mata harkan magani ko ka kama mai sauƙi wajen karatun 'ya'yansa wannan kuɗaɗen ne ake karkatar da su wajen biyan shi wancan bashin so kawai abin da nake son nan mu gane hmm. mu sani cewa wannan yanayin da muke ciki a najeriya abubuwa ne na tun gwamnatocin baya musamman ita gwamnati da ta gama kafin zuwan wannan domin duk wani mizani da za ka ɗauka na mahangar tattalin arzikin ƙasa to in ka kalli 'yan najeriya ga mu ƙasa me ni'ima in ka ɗauki man fetur ɗin nan najeriya mu ne na goma kaso biyu cikin uku na kadadar najeriya ƙasan noma ce na taɓa faɗa a shirye-shirye irin wannan cewa da najeriya mun samu shugabanci to inda za ka rika raba wa 'yan najeriya abinci kyauta bai kamata su yi maka godiya ba yanzu jihar kano ita kadai za ta iya samar da alkamar da ukraine take samarwa wanda yanzu sakamakon yakinsu da rasha in ka je algeria in ka je misira idan ka je libya da makamantansu burodi da dangoginsa ya daga wai saboda daga ukraine ake kawo musu waɗannan abubuwan saboda haka kawai a takaici abin da nake son na yi na ɗan tsokaci akwai abin da hajiya ta faɗa mm. baba ya faɗa nake son na ce ni ina ganin wajibi ne su musamman mata a wannan yanayi na matsin tattalin arziki da muka tsinci kanmu a ciki to su zamanto masu koyar tsimi da tanaji a daina almubazzaranci na kayan abinci a cikin gidaje mu kuma mazaje mu tashi tsaye mu faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga za ga yanzu da kai mun waya ce maka ne bari in sa ɗan a daidaita sahu ya kane duk abin da yake ba na wajibi ba ne hmm. to ɗan najeriya ya haƙura da shi domin wannan yanayin da ake ciki ba fa abu ne da za a fita yau ko gobe ba kowannen mu inda ya kai ɗan Najeriya ne matuƙar ba sata za ka yi ba ko kai almundahana a wajen aiki dole ka zama gatan kanka duk wani abu da ba na wajabci ba ne ba harkar bukukuwa dole sai mun haƙura da wannan abin duk wani abu da muka san ba na dole ba ne ba to lalle akwai buƙatar a wannan yanayi to ɗan najeriya sai ya yi tunani to malam abdulrauf ga dakta yana cewa mu koyi tsimi da tanadi amma kai kuma kana cewa akwai ranar ma da kakan fita ba ka samu ba ya ka kalli wannan shawara ta dakta eto eh sai an ci an rage ake tanadi sai an ƙoshi ake ajiya gobe kai bai ishe ka ba san yanzu abinci ba ba wai isa ake ba a ci dai dama in ka zo gida abinda ka tambayi yaranka kun ci abinci ba kun ƙoshi ba ba kun ƙoshi ba eh mun ci to alhamdulillah Allah kai mu gobe sai an ci an koshi sali na maka magana cewar wallahi da fulawa shinkafa duk bahu nake saye kuma a dan garin ni alhamdulillahi ta sana'a ta yan kamfar ce ban taɓa rabona da in karkaɗa almakashi na kai shekara ashirin da biyar ko talatin ban gane ka karkaɗa ba irin karan karan nan da eh, ba ka kara wallahi ba na yi duk inda aka sani nan nake zuwa na yi abin a bana a mutunce kuma ai wannan sana'ar tawa idan da zan gaya maka bashin da mutane nake bin su wallahi sai kai mamaki a kai makalafin ba su suka kenan shi mutum ne saboda kai sabo za ka <laughs> eh, shi ne kai ba ah, gwamnati ce kai makalafin ba mutum ne ka zauna da shi sama da shekara ashirin eh. kuna sana'a dan ka zo ka zauna da shi ya ka masa aiki ya ce malam sai dai ka hakuri sai ka dawo wani ma gidansa za ka zo da shi da yaransa gaba ɗaya a gyare su a gyare su ya ce to sai mun haɗu amma dai zai kaɗu ma mai kuci ko eh? Eh. in ya kaɗu ma wallahi in ya kaɗu ma ma wani gwara naka da nasa wallahi al'asim ai hajiya ta sani irin mutanen da suke fitowa ma ka biyo da ni layi za ka ga an zo waje an je gurin mai abinci an sai shinkafa da nama da waye har da cinya ko kirji wallahi a gidansa ko kifi babu haka suke yi wallahi suke yi wallahi ni na gani saboda hajiya to kin ga hajiya wai haka suke muku wallahi na gani ga sai ya ci ya koshi zai je nemo na gani wallahi energy na gani ko jiya eh. Allah mm. nan gidan abincin nan wajen orthopedic mm. na shiga wallahi tsoho ne ya jiwa kai da gani ka san bai saba ba mm. wallahi ci yake kawai na kalle shi ne dariya na zo ina hirar yanzu idan da za ka je gida Allah isa ya ban musu Allah nake gaya ma haka majoratin mazan yanzu zigi. Dakta ya yi wata magana fa ya ce a wai da ruwan ciki ake jan na rijiya watakila idan bai koshi ba hmm. eh me kike zato zai faru ah, ai shi ba haka dakta yake kuma ga idan tsoho ne ma eh ai ya haifi yara ai sai ta yi musu ɗawainiya. Ai ‘ya’yan yanzu kuma in ka auna ‘ya’yan yanzu sai dai Allah ya shirya. Ba duka yaya ne masu tausayi ba. To hajiya ya zuwa maganar dakta ta ɗazu cewa eh. ku koyi tsimi dama dai wasu daga cikin mata an san su akwai tsimi ɗin nan wai tsimin yana yiwuwa a daidai lokacin da mala abdurrahman yake cewa ba sai an samu ya yi rana ake tsimintawa to an ce dan bakar rana ake ajiye farin laya ne ko eh. shi yanda baba Ifa faɗa ya danganta da samu akwai ni lokacin da akan kaina lokacin da shi kansa ajiyar yin kanta take kuma allah ne yake ajiye ma baka ajiye kanka kuɗin tsumi da na ajiya daban yake allah ne yake aiko da su saboda zafin nema bai kawo samu mm. za ka ga mace tana ta yi tana ta yi amma lokaci ɗayan Allah ya bullo mata da wata hanya sai ka ga. In to amma maganar da ake shi ne shi abin dokta yake cewa mm. yanayin da ake ciki ba wani abu ne wanda za mu sare cewa kamar dai da muka sani komai a hannun Allah yake amma yadda alƙalma suka nuna da kuma la'akari da inda aka fito tunda ya ce wannan matsalar tattara ta yi mm. shekara da shekaru eh, yawa cewa ba abu ne wanda watakila yau zai kare yau ko gobe ba gaskiya rayuwar yanzu kan ta bakin dakta tattali yana da daɗi wannan rayuwar da aka shiga ko don larura mutum in dai kana samu samu kala kala ne to mutum kai ya almazazzaranci in dai ka adana to akwai sanda za ka ga abin ya maka amfani ko don larura to abin da ya sawaka kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu duba dangantaka tsadar rayuwa da rashin aikin yi muna godiya ta musamman ga bakin namu dr Abdulsalam kani a Jami'ar Sa'adat Turimi da ke Kano da kuma magidanci Malam Abdulrauf Musa A Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman da madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza ba